jiya Atlanta ta samu nasara kan Leganes a gidan Leganes da kwallo uku da nema a gasar La Liga mako na 36 na kasar Spain. Har ila yau kungiyoyi guda uku da sun nuna alamun ficewa daga gasar ta La Liga sakamakon ba su ka abin kirki ba. Kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona wata cikin mataki na 18 da maki 29 sai kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas da ke mataki na 19 da maki 22. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Malaga wanda ke mataki na 20 da maki 20. can kasar ingila ma haka abun yake inda a yau swans za su buga wasan mako na 31 gasar premier league din na kasar ingila wanda ya zama kwanta a baya ba a buga shi ba na su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta southampton Southampton dai da Swansea City suna neman nasara a wannan wasa irin kasancewa fada cikin kungiyoyi da za su tafi kasar gasar Premier League na kasar Ingila a shekara mai zuwa. Swansea tana mataki na 17 ne da maki 33 yayin da Southampton ko kuma yayin kasuwa hamilton tana mataki na 17 da maki 33 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta swans tana mataki na 18 da maki 33 West Bromwich tana mataki na 19 da maki 31 Stoke City tana mataki na 20 da maki 30 Cardiff da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton sun samu haurowa zuwa gasar ta bana mai sauran wasannin za a ci gaba da su a gobe inda za a buga wasannin mako na 31 zuwa 35 a gasar ta premier league wanda ba a buga su ba a kwanakin baya saboda wasu dalilin. kungiyar kwallon kafa ta chelsea kuwa tana bukatar ko kuma ta ce ba za ta amince da dan wasan ta irin hazard koma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ba tuwon wasu magoya baya na da bukatar dan wasan ya fi tsohon kocin samariho don zuwa kungiyar ta manchester united da fafa ta wasa shi ma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta shi ma dan wasan kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Alvaro Morata dan shekara 25 da haihuwa zai iya barin kungiyar ta Chelsea don haɗewa da tsohuwar kungiyar Juventus inda a yanzu haka kungiyar ta Chelsea take ganin za ta so dan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Edison Cavani dan shekara 31 da haihuwa arsenal za ta yi yunkurin ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan masu horar da 'yan wasa allegri na juventus da tsohon kocin barcelona luis enrique domin su maye mata gurbin Hassan Winga wanda zai bar kungiyar a ƙarshen kakan wasan bana wanda wasa biyu kacal ya rage masa ya karkar wasansa bayan ya cika shekara ashirin da biyu yana mai jagorancin kungiyar sai dai wa'annan masu zuwa suna tunanin yanayin tsare-tsare na hukumar gudanarwa na kungiyar ta Arsenal. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.